Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, mun tattauna ne a game da shirin ji ilimi wato Girls Innovative Learning Management Initiative wata fasaha da gidauniyar rafa ta samar da zimmar tallafawa yara mata samun darussan karatun da zai taimaka musu wajen rubuta jarabawar ƙarshen zangon karatun sakandare musamman ma ga waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin tattalin arziki. To a yau za mu ji yadda tallafin da rapper ta samu daga gidauniyar Malala Fund ya yi yar samar da wannan fasahar kuma kamar a makon da ya gabata muna tare da shugabar rafa dr saudatu mahadi ginshiki da wata ɗalibar da ta ci gajiyar shirin na malala zainab abdullahi daga gss tuba a abuja Sata akwai wani tsari da aka yi ta yadda za a karatun ne da zai shirya mutum kan mu mu shine a samu yaran da suka kai gacin jarrabawa mhm. su zamanto sun samu wata dama wadda ba sai uba ya je neman inda zai biya lesson teacher ba to mun ɗauki wannan mauzu'i saboda ke san an ce wai dambu in yawa bai jin mai to amma shi wannan yana gizo gizo zaki iya iske miliyoyin mutane ba lalle duniya gaba daya akalla dai a tabbatar da cewa wannan shekara biyu na ƙarshe da za ta yi ta jarrabawa ko a matakin senior ko a matakin junior. akwai wani agaji da aka yi mata to hakika mutane sun ce mana mu ƙara dubawa kuma za mu ƙara dubawa ta yaya za mu iya mu ɗauke shi a matakin yarinyar da ta shiga js1 ya amfane ta wadda ta shiga js2 ya amfane ta sannan a yi magana wadda ke js3 so wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka san kila zai iya zame mana kalubalen yawan mutanen da za su amfana so za mu duba kuma muna neman tallafi don saboda ba abu bane da magana za ta yi kuɗi zai yi shi shi kan shi wannan yanzu tsarin da aka yi in kin ji abin da muka biya da malaman da suka yi aikin da technology wato fasaha da wani ne sai kin rike ba kuma an samu gudunmuwa ba ina nufin ta kuɗi kawai ba malaman nan da suka yi aikin nan da mu sun sadaukar da kansu makaranti da muka yi aikin sun sadaukar da abu da yawa to saboda haka ana neman tallafi ta kofa daban-daban zainab gaskiya dai ina alfahari da aka fitar da wannan program din saboda zai taimaka mana sosai game da karatunmu game da cigaba da kokari akan tsara guri da of wato shugabanni hukumar da wancan shiri na farko wasu irin darussa ko bayan kafa wannan shiri da kuma irin nasarori da ana cimma. Mu dai darasi na farko shine idan ka tashi yin abu na farko ka sa niyyar alheri Allah zai tallafa maka. Na biyu idan iyayen ƙasa da iyayenmu na addinai suka karbi abun zai samu karbuwa. Na uku idan ka yi shi dan al'umma da yawa su amfana sai ka ga Allah ya maka fatahi cikin al'amarin. Saboda haka kyakkyawan niyya ƙoƙarin isko wanda duk yake da haƙƙin ya samu abin muna kyautata zaton shi ɗaya daga cikin darasin da muka koya na cewa duk da za mu yi abu ya zama zamanto nan uku sun sawaka na biyu shine wanda duk ka zo da taimako yana da wani rauni na ganin kaman ka zo da wani abun banza ne dan ba shi ya nemo ka ba to wannan ya sa mu mun gyara yadda za mu yi aiki saboda kin ga ya zo cikin wani hali na kakanika na covid samun ma yadda za ki isa in kin je wani wurin sai a ce miki mu dai da shinkafa aka kawo mana ina zancen wanda zai kawo shinkafa gobe har sai da muka ga muna ce ma mutane in ka ga buhun shinkafa tsaye namiji ne ya kawo shi amma in ka ga baba na cin abinci da tururi iya mace ce ta kawo shi muna da sakonni irin wa'annan na jawo hankalin mutane cewa ilimin mace yana da muhimmanci ba wai sai ta zama babban likita ba sai ta zama minista ba sai ta zama kwamishin a'a kai ka cire ma mutum duhun duhun kai ka raba shi da duhun kai ya san me ake ciki ka san kai wane ne ka san wane ne kake zanne da shi ko a matsayin makwabci ko mahaifi ko abokin zama ko aure ko wani iri ka san haƙƙin shi kai kuma ka san mu da maƙi da muke na araba in ka taho mu mutane da wani abu kar ka zo da shi shiryayye cikin kwano ka tafi da su kasuwa ku yi ce fannin sai ku girkin tare to ba sauran zargi ba sauran hasashe kuma sannan sai mutum ya aminta da cewa eh wannan abin ni na yadda da shi kuma duk abin da zan yi ya tabbata an ɗabbaka shi zan yi tun tun da dadewa fa fara aikin mu kuma a wannan aiki da muka saboda dama mun riga mun kafa wannan hujja ba mu ma samu wannan matsalar ba. Da aka kaddamar da wannan shirin kin daukan yanar gizo kin dan gwada wasu irin darussa kika gwada. English ne na gwada kuma gaskiya yana da kyau sosai kuma na yi alfahari da Doktor. Ina batun nasarori. Kamar yadda kika ce gaskiya an samu nasara. Mu ba mu ma su ci kuɗin da aka bamu ba zai bamu wannan nasara ba. Amma inda zaki san mun san an san mun samu nasara su wa'annan masu gidauniyar Malala mun kai tsakiya shekarar mu ta biyu kenan mun gama ta farko. Da makarantu goma muka ɗauka su da kansu suka kira mu suka ce mu ƙara makarantu goma ga kuɗi sun ƙara mana. to kin ko tabbas an samu alama cewa an ga nasara na biyu kuma iyayen kasa gaskiya sun jajirce lokacin da ake da covid an rufe ko ina wasu a cikin fada nan muka rika yin karatu wasu a cikin islamiyoyin da ke kusa da masallatai ko kuma coci cikin dakunan da ke kusa da coci to kin mutane ba su aminta da abin ba ai ba za a samu wani so mu nasarar da muke gani mun samu a al'umma sun karbi abin sun kuma jajirce mu suna ce a kara musu to yanzu da suke cewa yayi kaɗan sai muka ba su hakuri muka ce kafin mu rakito ga wannan dabarar da muka kawo a Allah ya sa a samu nasara ta ƙarshe da nake ganin mun samu shine cewa su yaran nan wasu su suka ce da su sun ma hakura da karatu me yasa saboda wasu ranar da za a bude makaranta ba ba san ma ko za su zauna waye ko ba za su zauna waye ba sai da muka yi ta kokarin nausar da su cewa duk abin da aka yi za a yi waye dan ba mai zuwa karatu mataki na gaba sai da waye saboda haka duk da gwamnati ko kuma wasu hukumomi da ke da alhakin abin za su yi za su yi to amma ke ki shirya in an zo yi mun kawo miki abin da zai taimake ki sosai da ma muka yi hankalin yaran garan bawul su yi hakuri wannan ibtila'i ne amma maimakin su hito daga gare shi da matsalar da ba za ta bar su su koma ba gare su rungumi wannan daga an ce a zo a yi jarrabawa sun samu to gaskiya yaran da yawa in kika ɗauka kashi takwas cikin goma dan akwai inda sun riga sun shiga wani hali wasu an masa aure wasu kuma sun shiga ma hali kin san yadda zancen cin zarafi yayi kamari a lokacin to alhamdulillah mu dai muna ganin mun yi nasara saboda mun jawo hankalin yaran sun fahimci cewa ko da akwai ibtila'i ko da akwai fitina ko da akwai masifa ilimi fa dole a yi shi education must continue dole ilimi babu tsayawa a neman shi in an samu wata tangarda da ta tsaishe shi sai an samu wani abu da za a rufe gibin da za a samu na rashin shiga aji shine shi wannan abu da muka shine rufe gibin rashin yadda yaro zai je gaban malami kuma inda muka je muka ga mun kara wata nasara malaman su na makarantun su muka yi aiki da su iya abin da muke ba su dan kuɗin da zai dauko mutum kuma cikin ku ne kin san covid na nan mm-hmm. cikin ku sai da muka je muka samu izini ma daga NCDC a wasu wuraren hukumar kare cututtuka ta Najeriya wasu wuraren kuma an riga an buɗe inda ba a buɗe ba ko sai da muka je muka nemi ilimi sai mun nemi kayan kariya to ɗaya da cikin kuma nasarar ƙarshe da muka ga mun samu su kansu malamin ba mu bar su ba su kansu mun ƙara musu gogewa musamman idan kika ɗauki ɗaya mace lokacin da kamar take cikin al'adarta da hankalinta yana ɗan samun wani juyi yawancin malamai musamman maza ba za su san wannan abun ba sannan kuma akwai damuwa wadda ake ce ma psychological problem wato damuwa ta damu yadda za ta hana maka tunani ma kake duk sai muka dauki wannan su muka ba su gogewa akan yama za su yi su zauna da yara idan yarinya ta zo da wasu ɗabi'u ko kuma ta zo da wasu alamu me yake nunawa. sai muka kirawo ƙwararru waɗanda suka yi musu bita idan ka ga kaza ga yadda za ka yi to wannan abun ya musu daɗi don saboda su kansu sai suka fahimci cewa ashe akwai wani sauran abu da ba su gane ba ko da suka yi educational psychology wato ilimin gane halayyar dan adam a cikin koyarwa sai suka ga na yau da kullun ashe ba a musu ba to wannan ma ya musu daɗi kuma da yawan su sun sadaukar da kansu wasu ma ba sa tsayawa su nemi kuɗin mota a wurin sai dai mu mu bi su yanzu suna amfani da shi da aka buɗe makaranti kin ga ba sai an koma an koya musu so yanzu suna ta amfani da shi yannan malamai yanzu sun zama mana dashe wanda suna amfani da shi yanzu a koyarwa a cikin aikinsu na yau da kullun na dawo gare ki Zainab. Shekaru biyu da suka wuce ina makaranta? Ina makaranta amma saboda lockdown ya sa na tsaya a gida na tsawon lokaci kuma gaskiya na ɗan mamanta da wayansu abubuwa wanda aka koya mu. makaranta amma da wannan program din zo na malala ya kara sa farin gwiwa da zamu kara ci gaba da karatu kuma muna godiya sosai gaskiya na ji daɗi sosai saboda su ma da suka ga lockdown ya ci gaba su ma aure su suka yi su kuma sun tsayi kuma ba su karasa makarantar su ba su ma yanzu suke regretting abin da suka yi a baya. menene burin? burin na gaba shine ina son in ci gaba da karatu na. wasu darussa ne da suke baki wahala kina gani wannan tsarin da aka kawo zai taimaka miki wajen samun gogewa a wannan darasi eh kaman da english ana grammatical neman functions yana ban wahala sosai a makaranta amma da na na duba platform ɗinsu su wanda suka koyar da na dan dan yi picking ɗin wayan a ciki kuma na gane abin da yake ban wahala a makaranta Mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai wanda ya daidaita mana sauti salomon Abu mai Aisha Mu'azu da ke mana fatar alheri.